Labaran nishaɗi fitaccen mawaƙi mai tasowa Khalil Umar Abubakar wadda aka fi sani da Mr. Young ya sa hannu a kamfanin Jita Record. Khalil Umar Abubakar wadda aka fi sani da Mr. Young ya sanya hannu a yarjejeniya mai tsoka da kamfanin Jita Record ƙarƙashin Playboy Entertainment. Fitaccen mawaƙi Ali Jita ne ya sanar da hakan a shafin nasa na Instagram yayin da ya bayyana wa masoyansa da su jira da daɗin waƙa mai taken Feeling Good nan ba daɗewa ba. alijitani Baby kece ni nake kauna zauna laka slaves zan miki bauta yeah tunaninki nake gunki ma baby zana lake alkawarinki zane like the way you move yeah jikinki carry juice manati don dey yeah. don't worry to break all the rules Yarinya come make me banana Soyayya zan baki falala Ni zuma ke ce Arere rara Baby ki zo nan da hanzari Arere rara Man don fall for you suddenly Madara madara